ان الذين يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يامرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب اليم waɗanda suka kafirce wa hujjojin Allah waɗanda ya saukar musu suke kashe annabawa ba da haƙi ba sai kawai don zalunci da ƙetare iyaka suke kashe waɗanda suke umarni da adalci daga cikin mutane waɗanda suke umarni da kyakkyawan aiki suke hana mummunan aiki to kafirai masu wannan aiki ka yi musu bushara da azaba mai raɗaɗi